A birnin Jos na Najeriya an gudanar da makon lauyoyi wanda ya mayar da hankali ga babban zaben shekarar 2023 a ƙasar. Masu jawabi a wurin taron lauyoyin sun yi tsokaci kan al'amuran da suka hada da batun karɓa-karɓa, da batun addinin 'yan takara da alƙawuran 'yan siyasa da kuma muradin jama'a. Ilyasu Kasimu ya aiko mana da wannan rahoton. wasu masu raye da kaɗe-kaɗe kenan suke nishaɗantar da jama'a wajen taron buɗe makon lauyoyi na shekarar 2022 wanda ƙungiyar lauyoyi ta najeriya nba mazauna jos arewa ta tsakiyar najeriya suka shirya no citizen of the state is shed for any electoral victory makon lauyoyin na shekarar 2022 mai take sabon babi nazari kan zaɓuɓɓukan shekarar 2023 ya sami halartar ƙwararru kan harkar shari'a da siyasa da kuma mambobin ƙungiyar lauyoyin ta ƙasa shiyar jos da 'yan jaridu da sauran masu ruwa da tsaki a harkar mulki da siyasar demokuraɗiyya. gara mu ja hankalin su 'yan takara na sassa daban-daban musamman wayanda suke neman zaɓuɓɓuka a nan jihar plateau su sani cewa suna da haƙƙi a ƙarƙashin dokokin najeriya a cikin wannan kundi an riga an tsara abin da ya zama lafafuka wanda idan wani ɗan takara ko kuma magoya bayansa sun yi za a iya jawo masu damuwa domin haka kuma zaman al'umma lafiya ya fi komai an ce masu iya magana sun ce zaman lafiya ya fi zaman ɗan sarki an kuma saurari jawabai da tsokaci daga ƙwararru game da batutuwa da ke ciwa Najeriya tuwo a ƙwarya da kuma shawarwari kan yadda za a samu maslaha gare su musamman yanzu da Najeriya ta fuskanci zaɓuɓɓukan shekarar 2003. Will 2023 indeed be a typical shin lallai shekarar 2023 za ta zo da wani sabon babi ne a tarihin ƙasar nan idan ko haka ne to yaya kenan ganin cewa tsarin siyasar najeriya wata kofa ce mai juyi tsakanin masu madafan iko a hannunsu da tajirai shin ga waye wannan babi yake sabo ga talaka ne koko ga sauran marasa galihu ne waɗanda shekara shekaru suke shan bakar wahala sakamakon rashin shugabanci na gari ko kuwa shekarar 2023 za ta zame sabon babi ne ga mata waɗanda dambarwar siyasa ta dakile su ta mayar da su saniyar ware najeriya dai tana shan fama da matsaloli kama daga tsaro zuwa tattalin arziki zuwa cin hancin rashawa da kuma taɓarɓarewar al'amurra waɗanda gwamnatocin baya da mai ci yanzu suka yi alkawarin warwarewa dama mulkin demokradiyya mulki ne irin wanda idan wani ya tsaya wani ya zo ya ci gaba a inda aka tsaya wa'anda suka riga sun yi sun wuce sun yi iyakacin kokarin su bisa ga iyawansu. wa'anda za su zo yanzu shine muke cewa 'yan najeriya su sa ido da kyau su duba da kyau su zabe mutane da za su kawo ci gaba a fuskoki daban-daban na najeriya an kuma gabatar da wasanni na ƙwallon kafa da kuma sauran wasanni na motsa jiki da nishaɗi duk don karrama wannan mako na lauyoyi. Daga Jos Nigeria, Ilyasu Kasimu, taskar VOA.